أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata sha Allah mawdu'in mu zai kasance dangane da abin da ya shahi giba a mahangana alkur'ani mai girma da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda za mu je irin matsayin giba a cikin ayoyin alkur'ani masu girma hakanan kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ma na iyalan gidansa tsarkaka da fata Allah subhanahu ta'ala zai amfani mu saboda haka zamu ganin kenan bayan bayanan da suka gabata dangane da abin da ya shafi hakikanin giba da kuma abubuwan da suke ingiza mutum ya kasance ya ji ya aikata giba kenan yana bukatar ya kasance kenan mutum ya fahimcewa wannan wannan sifa ɗin ta giba tana daga cikin manya-manyan ababen da zunubai wanda suke hallakar da mutum sannan kuma suna daga cikin mafi tsananin sabo <clears throat> wanda aka aiwatar da su an sa amma Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> subhanahu ala dhammi ha fi ذمها wa shabbaha sahibaha bi akli lahmil mita Allah subhanahu wa ta'ala hakikatan ya zargi giba ya zargi wannan mummunan sifa ta giba a cikin alkur'ani mai girma inda ya kamanta mutumin da yake yin giba da mutumin da yake cin nama na moshe inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul hujurat aya ta goma sha biyu Allah ta'ala yake cewa wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh Allah subhanahu wata'ala yake cewa kada ku yi tajassusi watan kar ku kar ku bincike al'auran junanku kuna neman ku tona ma asiri ku tona ma junanku asiri ku buɗe al'auran junanku a cikin jama'a kar ku yi haka nan kar ku yi haka nan wala yaqtab ba'dukum ba'da kada sashen ko ya giban sashe kada sashen ko ya ci naman sashe sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yanzu ɗayan ko yana son ya kasance ya ci naman ɗan uwansa mumini a halin yana mace alhali tabbas kuna kin wannan aiki ɗin ba za ku iya ku ci abin ga mushen ɗan uwanku ba ba za ku iya ku ci gawan ɗan uwanku ba saboda haka watan bayan ya mutu kenan saboda haka ya za ku yi ku yi giban shi nan wurin Allah subhanahu wataala na kamanta mana kenan mutum yakan kin ya zamanto ya ci naman gawan dan uwansa a halin yana mace mutum yana kin haka nan to me yasa yake cin naman sa yake giban sa a halin bayanan watan kenan Allah subhanahu wata'ala ya kamanta mutum da yake cin naman dan uwansa mutum da yake giban dan uwansa mumini a bayan bayanan misalin shi daidai yake da mutum da zai iya cin gawan dan uwansa bayan ya mutu alhali mutum ba zai iya wannan ba to tunda mutum ba zai iya wannan ba to haka nan kuma kada ya giban dan uwansa bayan bayan kenan nan wurin alkur'ani yana zargin giba mahanga alkur'ani dangane da abin da ya shahi wannan sifa shine cewa sifa ce wadda take bata da kyawu kuma misalin ta kan mutum da zai ci naman dan uwansa bayan ya mutu alhali yana kin haka wataran akwai wani hadisi wanda aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin kin da aka yi Isra'i da shi yake cewa marartu ليلة usriya bi ala قوم يحمشون وجوههم بأظافيرهم iki cewa ya wuce ga wasu mutane wanda suke kartan huskokinsu suke kartan huskokinsu da akaifansu watan da kansu da kansu suke kartan naman huskansu faƙultu ya jabra'il wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai na ce ya jabra'il man haula su wani ne wani suke yi wannan aiki din qal sai jibril yake cewa allazina yaghtabuna nas waɗannan su ne mutanen da suke giban mutane waɗannan su ne mutanen da suke cin naman mutane wa yaqauna fi a'radihim kuma suna abkawa a cikin mutuncinsu wata mutane na wasu komai sai su zo su zauna suna ɓata 'yan uwansu suna cin namansu suna zubar da mutuncinsu aikinsu kenan saboda haka ga halin da suka samu kansu bayan sun mutu suna kartan huskokinsu da akaifinsu da kansu da kansu saboda haka wannan ya nuna mana kenan a mahangan alkur'ani ayar da ta gabata hakanan a mahangan wannan hadisin da muka ambata shi ma hadisin ya zo a cikin biharul anwar cikin mujalladi na 75 yana nuna mana kenan mahangana alkur'ani da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya da kyau dangane da abin da ya shahi giba watan ba sifa ba ce mai kyau sifa ce abin zargi kuma sifa ce abin nisanta hakanan akwai hadisi daga imamu sadiq alaihi salam wanda yake cewa man qala fi mu'minin ma ra'athu ainahu wa sami'athu udhnahu فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا lahum azabun alim imam sadiq alayhi salam yana cewa cikin wannan hadisi cewa duk mutumin da ya ga idanun shi suka ga wani abu dangane da mumini wato wani abu wanda yake baya da kyawu kenan wani abu wanda yake mai muni zunubi ne nakasi ne ko abin da ya kama da haka nan sai ya zo ya giya ma mutane ko kuma ya ji wani abu da kunnuwan shi dangane da wani mummunan abu wanda dan uwan shi mumini ya aikata sai ya ji ya gaya to wannan menene abin da zai faru da shi imam sadiq alaihi salam ya ce wannan mutum yana daga cikin waɗanda allah subhanahu wataala ya bayana su a cikin alkur'ani mai girma yake cewa lalle ne waɗanda suke son ya kasance alfasha ta yaɗu kowa ya ji ta a cikin waɗanda suka yi imani lallai waɗannan mutane suna da azaba mai raɗaɗi ran tashin kiyama wata Allah subhanahu wata'ala ya da azaba mai raɗaɗi ga duk mutumin da zai ga wani aibi ko wani naƙasi na ɗan uwan shi mumini ko ya shi wani aibi ko wani naƙasi na ɗan uwan shi mumini ya zo ya gaya shan mutane ya zo ya bayyana shan mutane wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tanadin mummunan azaba ran tashin alkiyama azaba mai ciwo wa qala alayhi salam hakanan imam ali alayhi salam yake cewa man rawa ala mu'minin riwayatan yuridu biha shainahu wa hadma murwatihi ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان fala yaqbaluhu shaitan wannan hadisin shi ma yana jijjigawa imam ali alayhi salam yake cewa duk mutumin da ya ji ya ruwaito akan dan uwansa mumini wata riwaya mutum shi ya gaya wani magana dangane da dan uwansa mumini ya je ya gaya wa mutane wani aibi wani nakasi dangane da uwansa mumini yana nufin ya ɓata shi da wannan maganan da ya je na kalta mutane yana nihin ya zubar da ruwan huskan shi yana son ya zubar da kiman shi yana son ya zubar da darajan shi a wurin mutane saboda ya kasance ya faɗi a idanun mutane mutane ba za su ga darajan shi ba kuma daga baya bayan jin wannan magana ne to Allah subhanahu wa duk wanda ya haka nan Allah subhanahu wa zai fitar da wannan mutum daga wilayar shi ya shigar da shi a cikin wilayen shida amma Allah ah, eh, Imam Ali alayhi salam yake cewa fala yaqbaluhu shaitan shi din kan kanshi ba zai karbe shi to shi din kan kanshi <laughs> zai ga cewa wannan ya hi shi shaidana saboda haka baya bukatan ya kasance ya kasance karkashin wilayen shi ya kamata shi kan kanshi ya zaman kanshi ne to idan kun mutum ya yi ƙarshen wilaya ta Allah subhanahu ta’ala sai wilaya shaidan idan kuma shaidan ya ƙi karɓanka to abin kuma ya ƙara muni wannan don sakamakon me sakamakon giba kenan mutum ya hankali su san gaske muminai suna da daraja tsakaninsu kuma suna da mutunci tsakaninsu kuma lazim ne ya kasance mutum ya yi ri'ayan haƙoƙin muminai ta hanyar kiyaye mutuncinsu da kuma nisantan bayyana al'aurorinsu da kuma bayyana miyagun ayyukansu ko mummunan ayyukansu wanda ya suturta ga jama'a da nuhin kada darajansu ko kuma kada mutuncinsu sannan za mu gani kenan wal akhbarul warida fi zammil ghiba mimma la yakadu yumkinu khasruha hadisan da suka zo sawa'an hadisai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ko hadisai ne daga iyalan gidan tsarkaka suna da yawan gaske wanda suka zo suna zargin giba suna nuna sifa ce mummuna wadda za ta hallakar da mutum wadda za ta rusa mutum addininsa suna da yawa su san gaske wal aqlu aidan hakimun bi annaha akhbathur razail hakanan shi ma hankali yana hukunci akan cewa lallai giba yana daga cikin mafi munin miyagun zunubai da kuma miyagun sifofi wanda ya dace ya kasance zama wajibi ya kasance mutum ya yi kokarin ganin cewa ya tsarkaka kuma ya nisanta daga wannan sifa ɗin وقد كان السلف لا يرون الإبادة في الصوم والصلاة بل في الكف عن أعراض الناس ديوا daga cikin magabata manya-manyan bayan Allah subhanahu wa wanda suka yi ilimi kuma suka yi aiki da iliminsu sun kasance ba su ganin ibada a cikin azumi ko kuma sallah watan da mutum ya kasance yana yawaita ibada ko kuma yana yawaita sallah wannan ba yana nuhin kenan ya zama abdu ba kenan ya zama bawan Allah subhanahu wata'ala ya zama abucin ibada ba kenan suna ganin abin da yake ibada shine duk yadda kasance kana sallah kana azumi in har ya kasance baka kamewa daga ambaton mutuncin mutane ko kuma kada mutuncinsu ko kuma kada darajansu a wurin mutane to har yanzu ba ka samu kanka ba cikin masu bauta ba saboda kenan suna ganin kame baki daga ambaton mutuncin mutane da kuma rashin kada mutuncin mutane da kuma rashin kada darajojin mutane da kima mutane a wurin mutane wannan shine ibada li'annahu kana indahum afdalul a'mal saboda kame baki daga ambaton mummunan ayyukan mutane ko kuma na ɗin mutane ya kasance kenan wurin su waɗannan bayan Allah ɗin magabata ya kasance kyaukyawan ayyuka mafi girman ayyuka mafi darajan ayyuka wa ya rauna khilafahu sifatal munafiqin suna ganin saɓanin haka kenan wata idan mutum ya kasance kenan bai kiyaye kanshi daga ambaton miyagun ayyukan mutane da kuma na ɗinsu ya kasance kenan mutum yana da sifa daga cikin sifofi na munafikai wala azubillah wa ya'taqiduna anna al-wusula ila al-maratib al-aliya fil janna yatawaqqafu ala tark al-ghiba hakanan suna ganin ah, waɗannan bayan Allah subhanahu wata'ala magabata suna ganin kenan samun manya-manyan matsayi manya-manyan darajoji a cikin aljanna ya takaita ne ga nisantan giba Wata suna ganin kenan bayan da za a ce mutum ya samu manya-manyan darajoji ran tashin alkiyama a cikin aljanna alhali yana sifantuwa da sifa ta giba wannan kenan lazim ya ishe kasance mutum ya yi tunani mutum ya lura mutum ya kasance a cikin hayyacin shi na ganin cewa wannan mummunan sifa bai sifantu da ita ba yi ƙoƙarin ganin cewa ya tsarkaka ya tarbiyantar da kanshi wurin kame kanshi daga ambaton miyagun ayyukan mutane da na su ɗin mutane ya ga cewa ya kame bakin shi ya tsarke bakin shi daga ambaton ire-iren waɗannan abubuwa ɗin wannan shine zai mai da shi bawan Allah managarci wanda zai samu sa'ada na duniya da na lahira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu a cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin